وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها ولكن الشياطين ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وذكر الرحمن وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد وقال تعالى أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر لا طريق إلى الله إلا ذلك وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المصلحين وجند الله الغالبين وكل ما خالف ذلك فهو طرق أهل الغي والضلال وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون قال الترمذي حديث صحيح وقال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وكان غير واحد من السلف يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة, فتنة لكل مقتول فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فالأول من الغاوين والثاني من الضالين فإن الغي اتباع الهوى والضلال والضلال عدم الهدى والضلال عدم الهدى قال تعالى واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلحد ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقد كفي القصص لعلهم يتفكرون وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ومن جمع الضلال والغي فيه شبه من, من هؤلاء وهؤلاء نسأل الله تعالى أن, يهد أن, يهدي أن يهدينا وسائر إخواننا صراط, صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 da takwas wanda kuma shi ne da ashirin da shida da bakwai ko da ashirin da shida ko da ashirin da shida ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da bakwai a cikin karatunmu na littafin fa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila والنفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara ɗari bakwai da a garin dimashq wannan shi ne majalisinmu na 23 to har yanzu dai mala yana na cikin shimfiɗa ta wannan littafi kafin ya shiga kai tsaye tattauna abin da ya sa ya rubuta wannan littafi wanda shi ne mas'ala ta tawassuli ibn taymiya yana cewa farrasulu صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواء الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة منذور صلى الله عليه وسلم يا يؤمرني دا هو النوم دا أكو وأن دا فكي دا درجة فكي دا في فيكو وأن دا أكي التي تصلح أمور أصحابها أبوه دا فكي جارع الأمر ما أبو تنسو a duniya da lahira abubuwan da ya ambata a baya wanda su ne tauhidi da adalci da ihsan tauhidi da adalci da ihsan cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo don ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku a kadaita Allah wanda shi ne bayar ba shi haƙƙinsa ba shi haƙƙinsa wajen bauta ba shi haƙƙinsa wajen sifofinsa ba shi haƙƙinsa wajen ayyukansa wannan shi ne tauhidi sannan kuma adlun adalci shine bawa bayan Allah haƙoƙinsu kowa a bashi haƙƙinsa ba tare da an tauye ba sannan kuma abu na uku shine ihsanun lil ibad a kyautata musu haƙƙin da zaka bawa bayan adalci wannan wajibi ne kowa ya adalci wannan wajibi ne ihsan kuma kyautatawa bayan Allah wannan wani abu ne da zai kara maka matsayi ya kara maka daraja a gurin Allah a baya ya kawo waɗannan abubuwa guda uku inda ya kawo ayar wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana to yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo dan ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku at-tauhid al-adl al-ihsan waɗannan abubuwa su ne suke gyara rayuwar mutum a duniya da lahira sannan wana ha anil anwa'i salasati allati tufsidu umura ashabiha ya hana abubuwa guda uku din nan waɗanda su kuma suna lalata al'amuran ma'abotansu su ne kishiyoyin waɗancan uku din kishiyar tauhidi shirka da Allah kishiyar adalci zalintar bayan Allah kishiyar ihsani ita'atun ita'atun da ibadillah munanawa bayan Allah waɗannan abubuwa guda uku kishiyoyin waɗancan ne guda uku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo dan yayi kira zuwa ga waɗancan guda uku ya kuma ya hane zuwa ga waɗannan kishiyoyin nasu guda uku yin su shi yake kawo taɓarɓarewar rayuwa da zarar aka ce an koma ga shirka ko zalunci ko munana nawa bayan Allah to a lokacin kuma rayuwa za ta tabarbare rayuwar duniya ta tabarbare ta lahirar ma ta tabarbare shi ne man ibnu taymiya ce walakin shaytanu ya'muru bi khilafi ma ya'muru bihi rasul manzo sallallahu alaihi wa sallama yana yin umarni da waɗancan uku masu kyau shi kuma shaidan a gefe guda yana yin umarni da waɗannan uku marasa kyau wato yana kawo kishiyoyin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni da su haka shaitan yake shi da ibnu taymiya ya shiga kwararo ayoyi don su tabbatar da shaitan shi ya tsaya a gefe guda yana kokarin warware abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tawa sai Allah madaukakin sarki ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ashe ban muku wasiki ba al'ahdu huna alwasiya ashe ban muku wasiki ba ya ku ƴaƴan annabi adam Allah ta abu da shaytan cewa kada ku bauta wa hula innahu lakum aduwwun mubin lalle shi mai makiyi ne kuma mai bayyana kiyayya gare ku bauta wa shaitan ne ku bi umarninsa ku yi aiki da koyarwarsa ku saki tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da zarar kuka saki tafarkin annabi sallallahu alaihi wa kun kama tafarkin shaitan ne wa an ibuduni kuma ce ku bauta mun hada siratun mustaqim wannan shi ne tafarki madaidaici wala qad adalla minkum jibillan katira ni ina yin umarni in ji Allah da abauta min ni kadai shi kuma shekan yana warware wannan umarni shi kuma yana kokarin ya zamari nashi mutanen Shi ne Allah ce wala qad adalla minkum jibillan katira ya halakar da al'ummomi masu yawa daga ciki jibillan katira خلقا كثيرا أو أمما كثيرة أو مجموعة من الناس كثيرا والمعنى واحد نعم. ولقد أضل منكم جبلا أي أمما كثيرة يا فتر ده الأمومي يوا ولا بسكينكم أفلم تكونوا تأكلون أشي بذاك زمو لكم كنت تناني ويهان كليبا وقال تعالى هكذا قال لك سوى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين lalle bayina na kwarai ba ka da wata hujja a kansu ba ka da wata fawa ta kai galaba a kansu Allah yana gaya wa shaitan ce illa man ittaba aka min al-gawi sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakakku a wannan aya wasu malamai suna kafa hujja da wannan aya musamman a malaman malikiya waɗanda suke cewa ya juzu istisna'ul kathiri min al-qalil ya juzu istina'il in min al-qalil abinda aka sani a ta kaɗan daga da yawa a ce ɗari ba ɗaya amma ba a cewa ɗari ba cikin da tara ko amma na ta ɗari ba ɗaya togaciyar kaɗan daga mai yawa amma ba a san ana togaciyar mai yawa daga kaɗan ba su malikiya sun ce ana iya cewa a asharatu rahim illa tis'a kamar yadda zaka ce asharatu rahim illa dirhaman to ya yajuzu an taqula asharatu rahim illa tis'a suka yi hujja da wannan ayar saboda batattun sun fi yawa cikin bayan Allah wa suwa suka fi yawa batattun ko shiryayyo batattun su suka fi yawa ولا تجد أكثرهم شاكرين وقليل من عبادي الشكور كأن سنة وقت سكي يوى الله غوديا كأن سنة وقت سكي بيايا سنة وقت سكي لا أكن استقامة أما من فيها يوى كركة يوى سكي وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر من في الأرض هذا سمو تلجي دو أبنك تشي ما في يوى to ya wuce rabi an gane ko duk sanda kace abu kaza mafi yawa to ya wuce rabi ba aksara min fil ardi kaga mutu suka fi yawa to gashi nan an yi togaciyar mai yawa daga kaɗan ko Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin man ittaba'aka min al-ghawin wadanda suka bi ka daga cikin fatattu an yi togaciyar su daga cikin masu yawa waɗanda suke kaɗan su ne waɗanda suka bi Allah to sai dai ana iya cewa istina'i a nan kafa ne ba muttasil ba to gaciyar ba ta da alaƙa da abin da yake bayanta akwai istisna muttasil idan to gaciyar ta zama tana da alaƙa da abin da yake bayanta ko kuma ta zama ba ta da alaka da abin da yake bayanta ake kira istisna kafa. ka ce mutane a ka ce misali ka ce a shigo da mutane goma ban da jakin kaga jaki a ba cikin mutane to gaciyarsa ba ta nuna cewa shi ma mutum ne ko wani shi ya kisna mun kafe baya da alaka da abin da aka faɗa shigowar mutum goma banda aka ci jaki jaki baya daga cikin mutane saboda ka wannan istisna'i ne munkafi to wasu suka ce a iya kiran wannan a istisna'i ne munkafi illa man ittaba'aka min al-ghawin wancan ibadi da Allah ya faɗa ya zama na ana nufin bayan Allah na kwarai bayan Allah makulisai kamar yadda zai zo a kamar yadda yake a cikin wasu ayoyin illa ibadaka minhum al-mukhlasin عبادك منهم المخلصين سولة قال لك فإن عبادي al المخلصين ليس لك عليهم سلطان قالوا كنا إلا من اتبعك من الغاوين الغاوين دائما ما تتكين ما تتكين عباد الله المخلصين سوى لك توقع كير ما تدعى لك على عبد الله بايا سوى لك إلا أن نصيت زمى بمعنى لكن لكن من اتبعك من الغاوين سوني ودن ذاك إيه تام هنجا أكبر إمام أحمد إلى كواية لا يجوز استثناء الكثير من القليل illa an ya kona nisfa ma wato za ka iya togaciyar rabi da abin da yake kasa da rabi amma kada ya wuce rabi to wannan kuma shi ya fi wato aka fi samun hujjojinsa a cikin dalilai za ka samu ko da yaushe togaciya kaɗan ne ake togacewa daga mai yawa Allah ya ce illa man aka min al-ghawina sai waɗanda suka bi ka daga cikin halakakku alghawi shine wanda ya san gaskiya amma ya kibinta ya san gaskiya karkace masa man arafa alhaqqa lakinnahu athara dalal ya san gaskiya amma ya kibinta ya kama bata shi ake kira alghawi algawi كان قال لك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم to idan ka karanta alqur'ani ko za ka karanta alqur'ani ka nemi tsari da Allah min ash-shaytanir rajim daga shaytan ar-rajim ay al-mardum al-fa'il bi ma'na al-maf'ul abin tsinewa innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu kaga wannan shi yake fassara maka ibadi din da aka faɗa a baya tana nufin bayan Allah na kwarai ko innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu shi shaidan baya da hujja baya da galaba akan waɗanda suke muminai wa ala rabbihim yatawakkalun da kuma waɗanda suke dogaro bisa ga ubangijinsu kuma suke dogaro bisa ga ubangijinsu inna ma sulfanuhu ala allazina yatawallawnahu lalle karfinsa ko hujjarsa ko cin nasararsa tana nan akan waɗanda suke jibintarsa wallazina hum bihi mushrikun waɗanda suke hada Allah da shi التي فإذا قرأت القرآن للإجماع إجماع ما لمي يا كل أكن شوى أنا ين استئذى نكاف أفعل كرتوبة أن أنتهي كاف قال وأكي قرأت القرآن أي إذا أردت القراءة أردت أن تقرأ القرآن كما يقول الله وإذا قلت فإذا قلتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الثلاث فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم أي إذا أردتم القيامة idan kun so ku tashi zuwa ga sallah ko ku yi alwala kaga ba sai bayan an gama sallah ba za a zo a yi alwala to aka nan idan qara'ata alqur'ana ba wai sai ka gama karatun qur'anin da sannan ka kuma zo ka ce fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim wannan shine ijma'in da da dama daga cikin malamai suka shi kaito daga ciki akwai ibnu jarir al-sadri sai dai an jingina wasu kauli zuwa ga wasu kaɗan daga cikin malamai suna cewa sai ka gama karatu ka ce a'udhu billahi sai ka gama ka gama ka rufe qur'ani sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka yi ana jingina wannan magana ga Abu Hatim Sujistani da kuma Hamza Zayyad amma maganar malamai wanda kusan da dama suna yi kaito ijma'i cewa sai bayan abin da kafin ka fara ne za ka karanta abin da isti'aza ba wai bayan ka gama ba akwai daga cikin malamai wanda aka yi hikaito su suna cewa ka karanta da farko da karshe ma ka karanta kamar afa ibnu abi raba. Ana jingina masa wannan sun ce za ka yi isti'aza qabla wa ba'd qabla al-qira'ati wa ba'da al-qira'a amma dai magana mafi inganci شيء ذاك أنت كافٌ فارك راسه ولا شيء تبتع النبي صلى الله عليه وسلم كما ينجزوها حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سوى النبي صلى الله عليه وسلم إن زي بوئي كراسي إن زي بوئي سلة سيك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك سبحان سبحان الله سبحانك اللهم وبحمده وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سيأتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همده ونفخه ونفخه sannan sai karanta fatiha kaga ya fara da isti'aza sannan fatiha ta sannan karatun ya zo wanda shi yake fassara maka wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah cewa zaka fara karanta abin nan a'udhu billahi din ne ka tanta ka fara karatun qur'ani to waɗanda suke cewa ka yi a bayan ka gama wasu malamai suka fito ne hikima bayan ka gama kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim suka ce hikima saboda ka ture wa kanka jiji da kai saboda kana iya gama karatun ka ji ka birge kanka wani ya ta shiga ciki karshe ta bata maka aiki saboda haka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kori shaitan kada ya sa maka wannan ujubu din to amma wannan ujubu din ai yana iya samun ka tsakiyar karatun ba wai sai ka gama ba saboda haka ka fara rigakafin tun daga farko kafin ba sai ka ka yi nisa ba ko ka ma gama sannan ka fara ka yi isti'aza ɗin to ana Allah madaukakin sarki yana cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun dan ba ya da wata wata fawa ko wani karfi ko hujja da zai kamma waɗanda suka yi imani kuma suke dogara ga ubangijinsu mun ga cewa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani isra adamu da hawwa فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه لكما wasu sahabbai na annabi sallallahu alaihi kamar a Uhud inna bas tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu to ya za a wannan da wannan magana da ubangiji yake yi akan cewa bayan Allah na kwarai sai dan baya da dama akan shi yasa wasu malamai suka ce abinda ake nufi anan laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu ay 'ala qulubihim ba ya da ikon ya mamaye zukatansu a ce sun halaka sun taɓe sun bi shi ta yiwu wani lokaci a samu gafala ta ɗan adam sha'afa ta ɗan adam rauni na ɗan adam ya sa ya yi nasara amma da zarar suka faɗaku za su dawo hayyacinsu za su tuba zuwa ga Allah ba za su doge akan wannan laifi ba walam yusirru ala ma fa'aluhu ya'lam ba za su doge ba wannan shine sultan din da bai da shi akan waɗanda suka yi imani suka dogara ga ubangiji waɗanda ya yi nasara a kan su su ne waɗanda suke dogewa a kan fanna bayan sun yi ta ya yi nasara sun yi ɓarnar kuma ba za su taɓa tunawa zuciyarsu ta farka ba hankalinsu ya dawo jikinsu imaninsu ya motsa ba za a taɓa samun wannan tare da su ba waɗannan su ne waɗanda shi ya yi nasara a kansu amma wanda a wani lokaci zai samu zamiya ya fada wa turba ta shaidan daga baya ya fadaka ya tuba zuwa ga Allah to wannan shaidan bai nasara a kansa ba don haka annabi adam Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ya tuba haka nan waɗancan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fadaku Allah kuma ya yafe musu wala qad afa Allahu anhum inna Allah ghafurun halim Allah ya ce ya yafe musu saboda sun faɗa ku sun fahimci cewa ba daidai suka yi ba إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون wato sultani hujja da shaitan yake samu yana samun ta ne ga waɗanda suke jibintarsa kuma waɗanda suke haɗa shi da Allah wajen bauta Bihi wannan zamiri ha'un din tana komawa zuwa ga ubangiji da aka faɗa a cikin siyaƙin wa ala rabbihim da aka faɗa a cikin siyaƙin ayar wannan damiri na bihi yana komawa gare shi wallazina hum bihi ay bi rabbihim mushrikun suke hada ubangiji da da waninsa Allah ya ce wa man ya'shu an zikrir rahman wanda duk ya karkace gabarin ambatan ubangiji ya gafala gabarin ambatan ubangiji nuqayyid lahu shaytana za mu hada shi da shaytan fa huwa lahu qarin ya zama mata abokin tafiya wa innahum la yasuddunahum an sabili kuma lalle shaydanu suna katange waɗannan mutane gabarin tafarki na kwarai wa yahsabuna annahum muhtadun amma suna tsammanin cewa su shiryayyu ne wa man ya'shu ya'shu kalmar ya'shu daga asha ko ashiya ya ashu akwai asha ya asha akwai ashiya ya ashu idza da'afa idza da'afa basaruhu wanda yake gani burin-burin haka baya gani sosai ana cewa ashiya basaruhu wato baya gani sosai a ɗin duhu yayi ba ku ta ba zai gani ba akwai kuma wanda yake gaba ɗaya baya gani wanda shine makaho wani ana cewa masdarin abin da din fi'ilin kalmar yana zama asha ne ya ashu akwai kuma ashiya ya ashu ko asha ya asha shine wanda baya gani gaba ɗaya sai ake cewa asha ya asha wanda kuma yake gani amma ba sosai ba wani lokaci zai buƙaci ɗan jagora shi da ake cewa ashiya ya ashu ya ya'shu an zikirin rahmani wa man ya'shu an zikirin rahmani wanda ya zamana ya makance baya tuna ubangiji baya ganin hujjoji baya ganin ayoyi na ubangiji baya ganin gaskiya ya bita nuqayyid lahu shaytanan za mu hada shi da shaytan fa huwa zai zama abokin tafiyarsa asali dukkan wani dan adam idan aka haife shi akwai shaitan tare da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa dukkan wani wanda aka haifa babu wani wanda aka haifa face shaitan ya yi ikare shi in banda isa dan maryam in banda isa dan maryam shine aka bai samu wannan bai samu wannan dama a kansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mimamin min ahadin minkum illa wa ma'ahu qari babu babu wani ɗaya daga cikin ku face akwai shedan tare da shi suka ce wala ya rasulullah har akwai shedan tare da kai yace wala ana illa anna allaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair ni Allah ya taimaka min ya bani nasara akan sa ya don haka ni baya umarta ta sai da alkhairi ana karanta illa anna Allah illa anna Allah a'adani alayhi fa aslamu fa aslamu fala illa bi khair Allah ya dora ni akan sa na kubuta baya umarta ta sai da alkhairi saboda dukkan dan adam kamar yadda Allah ya hada shi da mala'iku haka nan akwai wani aljanin shaitani tare da shi wannan aljanin shaitani suna tare in ya kawo abinci zai ci idan ya yi bismillah shi kenan wannan shaitani ba ya da rabo a cikin abinci idan ya kawo abinci bai yi bismillah ba ko abin sha bai yi bismillah ba to shaitan ya samu abinci ya samu abin sha in ya zo kwanciya bai yi addu'a ba sai su kwana a shimfiɗa ɗaya in ya yi addu'a shi kenan ya rasa gurin kwana saboda haka wannan zikiri da kake yi wanda ya zo a sunna shi ne zai raba ka da sharrin wannan shaidanin amma ba dan kuma in baka yi wannan ba to kuna tare da shi dukkan wani abu naka zai yi tarayya da kai a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sha a tsaye da zarar ka sha a tsaye to zaka sha tare da wannan shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu an ba shi nono zai sha sai ya fara sha a tsaye annabi ya ce da shi zauna a turidu an yashraba ma'aka hadha al-hir ya nuna wani wata kyanwa shi ka so ku sha tare da wannan kyanwar abu da ce a ina ce faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min zata shaytan to kun sha da wanda yafi wannan kyanwar sharri shine shaytan saboda haka in zaka sha wani abu to ka tsuguna malamai sun yi ta sabani wajen wajen wajabcin tsugunawar wajibi ce ko ba wajibi ce sha'a zai in ya halitta ko bai halitta ba to galibi abinda wasu suke faɗa cewa ya halitta a sha'a tsaye din saboda manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sha'a tsaye an gan shi ya sha ruwan zanzam a tsaye to amma in ka tsaya ka dubi dalilin da yasa aka ce kakka sha'a tsaye sai ka ga cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya sha'a tsaye ba zai zama maka hujja na kai ka sha'a tsaye ba me yasa aka ce kada a sha a tsaye saboda kada a sha tare قال لا قال قد شرب معك من هو شر منه ذاك الشيطان هذا هو الشيء الذي يفعل يأتي أكثر كذا أشياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن يشاء إذا شاء له شيطان ماذا يشاء فطبعوا نبي طبعوا الشيء ألا يأكل كتاب الشيء لما ولد الشيطان وأن كيف كذا وأن ثبتت. da aka cewa ya musulunta din ta yi wani ya musulunta din ba a janye shi a kawo wani kawai haka ba ka da wannan tabbas din illar da za ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa a tsaye ya zama da babu wata babu wata mafsada tare da wannan kai idan ka sha din a iya samun mafsada saboda kai ba ka da garanti din kai ma Allah ya taimake ka akan sa ya musulunta ba ka da wannan yasa hujja da fi'lin rasul sallallahu alaihi wa sallama muqabila nahyihi fi hadhihi sura غير صحيح أي هجة ده أيكي أن صلى الله عليه وسلم لكن ده يكي سوى كده أي وهجر ولا تزمن بتكيها بقى hujjar akwai abin dubawa a kanta sannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wancan hadisi labari ne yake bayarwa cewa idan ka sha a tsaye za ka sha tare da wanda yake mafi sharri shi da shaidan wannan labari ne wal akhbaru la tadkhulu hannan la yadkhulu hannan la yadkhulu hannan dukkan abin da yake labari ne nafsi baya shiga ba a cewa an shafa wannan labarin domin shafe labari ma'anar ta kare ta shi duk kuma labaran da suka fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne babu ƙarya a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ta a tsaye zai haifar da kusa da shekan wannan labari yake bayarwa in ka ce an share wannan kamar ka ce an karya ta wannan da ba zai yi ba da hukunci ne a ce ya halatta bai halatta ba wannan ana iya share hukunci a kawo amma banda akhbar akhbar النسخ في الأخبار معناه معناه التكذيب saura ta gaba batun a ce wancan hukuncin an shafe shi da wannan aiki na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sannan abu na uku abinda malamai suke faɗa idan ta'arada fi'luhu ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa ayyuhuma yuqaddam gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani abu ba kuma abinda ya faɗa ya zama na kuma a zahiri sun ci karo wanne ne za a gabatar aikin ko kuma magana me yasa za a gabatar da magana saboda aikin sa khususiya tana shiga akwai abin da yake da khususiya zai iya yin wani aiki shi a halatta masa kai ba halatta masa ba kamar yadda aka halatta masa auren sama da mace hudu kaga sai ba halatta maka wannan ba saboda haka aikin sa khususiya tana shiga amma banda umarnin sa wanda baya ba da umarni a ce khususiya ce kuma tashi sai ka umarni doka ce ta gaba daya qanunun li'a qanunun am wannan kuma fi'ilinsa kad yadkhuluhu al khususiya saboda haka idan aka samu ta'arud ma al-qawl wal fi'l yuqaddam yuqaddam al-qawl li'annahu qanunun am saboda doka ce da take shafar kowa da kowa kamar bawa al-qibla baya ko fuskantar alƙibla yayin da ake bawali ko ga'i kaga anan ba an samu maganganu na malamai daban-daban waɗanda wasu suke cewa idan a guri ne zagayayye a iya kallon alƙibla a yi bawali ko ga'i saboda abdullahi dan umar ya hau kan ɗakin afka ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam daga nesa haka cikin ban ɗaki da ba rufi haka sai ya ganshi mustaqbil al-qibla mustaqbil al-qibla ya bawa alƙibla baya wanda yake kafa hujja da ake kafa hujja da wannan akan cewa kenan ya halatta idan wuri ne zagayayye a iya fuskantar alƙibla ko a bata baya wancan hani da aka samu na cewa kada a fuskanci alƙibla ko a bata baya yin bauri ko ga'ibi wannan za a ɗauke shi ne hani ne da ya shafi wurin da yake fili babu shamaki to kaga nan ba malamai sun yi ta magana wanda magana mafi inganci shine babu bambanci tsakanin gurin da yake zagayayye da gurin da yake a buɗe fili ne fallau duk hukuncin ɗaya ne ba a fuskantar a kula ba a bata baya sai dai mutum ya kalli a mu a nan sai mu ce sai dai mutum ya kalli kudu ko arewa amma kada ya kalli al'umma ko ba ta baya sawa'un a cikin ban ɗaki ne na gidansa ko kuma a waje ne a cikin jeji duk hukuncin ɗaya ne saboda wancan aiki ne wannan kuma kanun ne a alqanun al'am wannan umarni doka ce ta gaba ɗaya da tasha shafi kowa da kowa to Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya bar tuna ubangijinsa ya bar ambatan ubangijinsa ya bar wa'azantuwa da abin da Allah ya turo na alqur'ani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai mu hada shi da shaytan ya zama abokin tafiyarsa wa innahum la yasuddunahum an as-sabili kuma lalle shaytanu suna karkatar da su suna katange su daga barin bin hanya wacce take miƙaƙiya ita ce hanyar Allah wa yahsabuna annahum muhtaduna amma tsammanin su cewa su a shirye suke wa zikrur rahmani ibnu taymiya yace zikrur rahmani da Allah ya faɗa a cikin wannan aya huwa zikrul ladhi anzala Allahu ala rasulihi shine wannan zikirin da Allah ya saukar wa manzansa shine alqur'ani wanda duk ya bar alqur'ani ya aje shi gefe guda ya kama wasu tatsuniyoyi da kama kame da wasu maganganu na shiriri da na shirme to zai zama abokin tafiyar shaidan azzikiru anan ana nufin zikirun rahman ana nufin Alƙur'ani wanda Allah ya saukar wa manzon sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake inna nahnu nazzalna الذكر وإنا له لحافظون للي مو ne muka saukar da zikiri ana nufin alqur'ani ko ana nufin alqur'ani wani malami a azumi ya zo kan ayar nan da take cewa fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun yace ku tambayi masu yin zikiri in ba ku san yadda ake zikiri ba wato ana ana ana shake mutane wallahi kan wanda shake kuma ana jin sa ana jin sa har da fafa yake yana cewa shi ya rike qur'ani ai shi da kaki da kaki in an isa ai da ka na ce to ai masu wa'azin turmi ma da ka suke yi ne ban taɓa gabewa wa'azin turmi ya rike jalalilu ba ba saboda abin da zai faɗa kundin kani ba zai same shi a rubuce ba wadatun da ba zai same shi a rubuce ba ya za a yi ya rike mai to dillacin littattafan da za su ɗauka da zai ɗauka ba za su wadatar da shi da wannan tatsuniyar da yake faɗa ba ba za su ba shi komai ba kaga dole ya faɗa ita su ci burutsun wannan ba tinkaho ba ne in nan kowa ya ga dama zai yi baragada sai aje alqur'ani sai aje littafin ya yi ta baragada shi ma da kake ai abin da za ka yi ka ce ka birge a ce in aka jawo aya wajen tafsirinta za ka kwararo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiga bukari ka fita ka shiga muslim ka fita ka shiga na nasa'i tirmidhi ibnu majah muslim imam ahmad tayalisi mu'jamul kabir na tabarani al-awsat al-kabir a taka shiga nan ka fita nan ka ja nan ka a ga ka gama nan kuma ka shigo maganganun su sahabbai ka kawo maganar wannan sahabi ka kawo wannan ka kawo wannan a ga ka gama ka shigo maganganun tabi'ai ka faɗi maganganun malaman tafsiri na cikin na tabi'ai ka kawo maganar Abdullahi dan Abbas ka kawo maganar Mujahid Sa'id ibn Jabr ka kawo maganar Muhammad Al-Qurazi Zaid ibn Aslam Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kai ka kawo maganganun malamai da suka wanda suke eh, littafin tsabari da littafin ah, tafsir ibn Abi Hatim suke cike da waɗannan waɗannan ruwayoyi ko ad-durrul mansur na Suyudi a duk kana ta kawo a gaba kuma ka kawo maganganun malaman tafsiri da kawo kawo magana ibn jarir al-qadari ka kawo magana ibn kathir ka kawo magana al-bagawi ka kawo magana ibn al-jawzi a ji kana ta kawo maganganun malaman tafsiri a lokacin sai kai tun kawo sai kai ba ka yi komai amma kana misali da katako da buhun siminti buhun masara a wani littafi za ka ga wannan idan ka faɗi wannan kuma sai ka ce ka birge kuma za ka ce ka birge ba saboda kundin ka ne ba za ka samu wannan fata kwayan da kake misali da su a cikin a cikin ibnu jarir ba ba za ka same shi a cikin a cikin ibnu ba ba za ka same shi a bagawi ba ba za ka same shi a kowane tafsiri ba shi yasa wasu ba sa fahimta wanda zai zo ya yi ta soki burutu sai ya ce ai shi da kayi ke da ka bai ka faɗa ai ne abin tambaya da kai da kaɗin din ka faɗa yanzu ka ce fasalu ala zikiri ku tambayi masu zikiri in ba ku sanya ake zikiri ba a wani tafsiri za ka wannan fassara in ka ce za ka riƙe wani tafsiri ka karanta to zai baka abin da ba shi kike so kai kuma ka faɗa na san zuciya ba Za ka sai ka kirka komai duk da muna son mu yi wannan su ki buru mu sai mu dan ne ne za mu rike sai mu zo mu yi su kiburu wannan ba shi ne ilimi ba kamar wanda zai zauna ya ce aya kaza ya yi wata ɗaya a kanta ko ya yi sati kaza a kanta amma in ka je ka bincika to me ya faɗa sai ka ji ayar ya aje ta daban hira yake a gaba ya ce ya fasar aya sati ɗaya aka ce wani ya zauna ana wata ɗaya ana fatiha zai yiwu idan ya zama malami ne cikakke ya tumbata ya haddace maganganun salaf ya haddace hadisai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya haddace hukunce hukunci na littattafan fiqh zai yi ibn taymiya yana irin wannan majalisin amma kawai mutum ya zauna sai ya hira sai ya ce wannan ayar ita yake ta bayani da ba da alaka ya zauna baka labarin sabon gari abin da ya gani ya yi tafiya ya je maroko mai ya gani ya je kaza mai ya gani wanda shine shine tafsirin ayar ba tafsirin ayar ke da saboda akwai a bambance tsakanin hira da kuma ilimi a lokacin da aka ce an daɗe ana tafiyar aya saurari ka jini aka faɗa maganganun da ake faɗa suna da alaƙa da aya ko ko hira ake wa mutane to shi ne ibnu taymiya yace zikrun zikrun rahman huwa zikrun alladhi anzala Allah ala rasulihi alladhi qala fihi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى Allah ce ko idan shirya ta ta zo muku faman ittaba'a hudaya fa in ba ma za ila fa in ma ya'tiyannakum ai fa in ya'tiyannakum fi talab fi eh yani talaba kada na ko kuma auqada nara kaga ma'anar ta auqada nara misalin suka bar misalin wanda ya kunna wuta ba wai ya nemi ya kunna wuta ba ko ya nemi a kunna masa wuta duk da gasirin ta zo a ciki ba a ce masaluhum ka masalin da zai auka da nara ba aka ce ista auka da nara wannan din dan a nuna aljumdul ladhi balagahu wajen mu'alajar kunna wutar ya wahala in ka tashi ba da ma'anarta da Hausa ka ce misalin su kamar misalin wanda ya wahala wajen kunna wuta wannan sinin sun in take dilala a san wahalar da ya sha an gane ko saboda ka kara ta ba wai haka kawai a kara ta a wofi ba an kara ta ne don ta nuna wani abu idan ya kasance ya wahala kafin ya kunna wuta din nan sai cikin ɗan lokaci kaɗan yawa gari ya samu kansa cikin do yaya kake jin zuciyarsa za ta ji ya zai zama to dan a turanta maka abin ka ga girmansa ka ga sa shi yasa aka kawo shi da wannan siga fa in ma ya tiyanna kun min hudan to haƙiƙa idan shiriya ta zo muku daga gare ni famanitta ba a hudaya wanda ya bi shiriya ta wala ya zillu ba zai bace ba wala ya sha ba zai ce ba ba zai bace ba a rayuwarsa ta duniya cikin abubuwan da zai yi na addini ba zai samu matsala zai yi su ne bisa basira da ido babu zalal a ciki babu jahala a ciki babu jahilci wala ya sha an je lahira ko ba zai ta ba Allah madaukakin sarki zai masa kyakkyawan sakamako ranar gobe kiyama wa man a'rada an zikri wanda kuma ya kawar da kai daga zikiri irin wannan da ake yi ko ko a'a an zikiri daga ambatona daga alqur'ani da sunna daga gaskiyar da na aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita farkon ayar zai fassara maka zikir anan fa imma yaqiyannakum min huda huda ne ce zikir din wanda duk ya kauce ma wannan shiriyar da za ta zo muku kowane annabi Allah ya aiko shi da shiriyar da ya aiko shi da ita a zamanin babbar shiriya ita ce tauhidi wanda duk annabawa suka yi tarayya sannan kuma sauran hukunce hukunce na shari'a da mu'amala tsakanin bayi bawa da bawa ɗan uwansa wannan shine abin da zikiru din ya kunsa dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shiriya yana karkashin kalmar zikir fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci yana da kuntatacciyar rayuwa a nan duniya saboda za a yi ta tamaula da shi ya kasa gane gaskiya inda take saboda ya bar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shari'ar da Allah ya aiko manzon sallallahu alaihi wasallam da ita haka ya rike wasu maganganu marasa tushe marasa asali waɗanda ba a danganta su da alkur'ani ba ba a danganta su da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kama ya rike ko ya bi wasu hanyoyi maimakon ya ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanya daban ba zai samu kansa cikin rayuwar kunci wasu malamai sun fassara rayuwar kunci da rayuwarsa ta kabari yayin da ya shiga kabari zai samu kuncin kabari akwai kuncin da yake samun duk wani mumini sanda za a tashi kabari zai samu wannan kuncin daga baya Allah madaukakin sarki ya yalwatawa mu'mini kabarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lil qabri dhamma law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az kabari yana yana da wata matsa da akwai wanda zai kubuta daga gare ta da shi ne sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az da shi ne wanda zai kubuta daga wannan matsa din don haka wannan matsa ta farko tana tattare da kowa daga baya Allah madaukakin sarki ya yalwata wa mumini kabarinsa ya haskaka masa kabarinsa ya ni'imta masa kabarinsa wanda shine na'imul barzakh da muka yi imani da shi mu ahlus sunna akwai ni'ima kafin aje lahira kafin aljanna a cikin kabari kamar yadda akwai azaba annaru yu'raduna alaiha wuduwan wa ashiya ويوم تقوم الساعة هذه قلوا آل فرعون أشد الأذاب كابك نم وانت فكي أكي أذابر دعكي يمس غدوا وعشية سعقد يقضى فإذا تتلاهي لبا فإن شاك يعرضون بصيغة المضارب معنا سنة كتم وانا أذابر كابك وانا آية سريه يا كرارة تتكي هنا عذاب القبر آية كرارة ما تدواني مثل ما أنا بلاك النار يعرضون عليه غدوا وعشيا يا الله كما يجي ويوم أدخلوا على فرعون daga waccan azaba kira da gobe kiyama za su shige ta yanzu kuma ana yi musu wata safa da yamma a ina ake musu a cikin kasa akwai hadisin da ibnu jarir al-sabari ya kawo hadisin abu huraira wanda ibnu kathir ya jawwada isnadin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayar da cewa azabul qabr فإن له معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة أعمى متاشيش لأن قوم القيامة مكاه زمنا Allah maɗaukakin sarki ya makantar da shi baya ganin kowace irin hanya sai hanyar jahannama kamar yadda ya kirma yake cewa Allah zai makantar da su daga ganin kowane irin abu sai hanyar jahannama ita za su gani cutar a gaban su قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يا أبنجي يا أخي كتاشيني إلى بكاء باين لا إلى جني الله كذلك قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هكذا مكا زو مكا آيو يمسك زو مكا sai kai buris ka watsar ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba wa kazalika al-yawma tunsa kai ma yau aka za ibris ana ganin ka kamar ba a ana jin ka kamar ba a a watsar da lamarin ka kulawa da saboda haka a nan nisiyan da aka jingina wa kazalika al-yawma tunsa muqabilin abin da yayi na duniya na birin da ayoyin Allah sai Allah sarki shi ma shi a ranar gobe haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu wato wani littafi wannan littafi ne kitabun wannan tankiri ne littafi wannan wani babban littafi da aka saukar maka fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ka samu kunci a kirjinka saboda wannan alkur'ani da aka saukar maka kada ka samu damuwa wajen cewa za ka kirawo mutanenka zuwa ga su ta Allah su kuma za su yi maka tawaye za su ji abin da girma wannan kai sa ka kamu damuwa litunzira bihi an saukar maka da wannan alqur'ani ne don kai gargadi da shi wa zikra lil mu'minina kuma ya zama wa'azi ga waɗanda suke mu'minai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum khudhi abinda aka saukar muku daga ubangijinku shine alqur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu majibinta ba Allah ba wanda za su ɓatar da ku daga tafarkin Allah kada ku bi su ba Allah ba qalilan ma tadhakkaruna amma kaɗan ne kuke wa azantuwa kadan ne waɗanda kuke wa azantuwa ku ji abin da Allah yake faɗa sunan ku yi aiki da shi haka nan Allah ce kitabun anzalnahu wannan wani littafi ne babba da muka saukar da shi zuwa gare ka li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane min adh-dhulumati daga dubbai duhun shirka duhun bid'a duhun ma'asiya saban Allah duhun zalunci idan nuri zuwa ga haske haske na tauhidi haske na sunna haske na shari'a bi izni rabbihim a fitar da su da izinin ubangijin su ila siratul aziz hamid zuwa ga tafarkin wanda yake gagara dau wanda ake gode masa shine wa Allahi alladhi lahu ma fis samawati Allah wanda abinda ke cikin sammai halitta sani bayan sa ne kuma mulkin sani. wa ma fil ardi haka nan abin da suke cikin kasa wa wailul lil kafirin min azabin shadid fadalan azaba banu ya tabbata ga waɗanda suke kafirai haka nan Allah ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin wani ruhi daga umarnin mu shine alqur'ani ma kunta tadri mal kitab wala iman baka san menene littafin ba menene imanin ba baka san abinda littafin ya kunsa ba sai da muka saukar maka da shi baka san tafasir bayani na imani da Allah ba yaya imani da Allah da mala'iku da ran lahira tun baka sani ba sai da sai da muka saukar maka da wannan alqur'ani kamar yadda Allah ke cewa wajen ka ballan fahada Allah ya same ka mara shi shiriya sai ya baka shiriya walakin ja'alnahu nuran sai da mun sanya wannan alqur'ani ya zama haske ne nahdi bihi man nasha'u min ibadina da muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayin wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kuma lalle kai kana shiryarwa shiryarwa ta bayani shiryarwa ta nusarwa ta karantarwa kana yin ta zuwa ga tafarki madaidaici siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati tafarkin ubangiji wanda abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa halittar sani bayan sa mulkin sani ala ila allahi تسول على ازواج ألا الأمر نكس في قومه فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم سفلت ملي دجي شيء أبنت ألا أكو من زنس صلى الله عليه وسلم دجي بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر تعني أي كتا أبنت يؤمن به دبرت ابن أبنت يهلا لقد كتاشت فين أبنت يبالي لأباري وأن ننسوني مسلم في يوم سادة بعدها abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaba ɗaya baya wuce waɗannan abubuwa guda uku yi kaza bar kaza yadda da kaza abubuwan nan guda uku sune musulunci gaba ɗaya Sune tsarin Allah gaba ɗaya Sune abinda Allah ya ɗora wa ɗan adam bai ɗora masa sama da waɗannan abubuwa uku ba yi kaza bar kaza yadda da kaza saura ka yi kaza bar kaza wannan shari'a aqida ta tattara kuma a cikin gaskata abinda Allah ya baka labari da shi na sifofinsa da ayyukansa da ikonsa da mulkinsa da ulumiyarsa ka gaskata da wannan ka gaskata manzannin da ya aiko ka da ya aiko da shari'a cewa zaɓaɓɓu ne na Allah Allah madaukakin sarki ya zaɓe su ya fifita su akan sauran bayi ya aiko su da wani sako su masu gaskiya da sannan kuma masu isar da wannan sako ne ba tare da suna sauya komai ka yadda da wannan ka yadda da abin da Allah ya labarta maka na samuwar wasu halittun da baka ganin su kamar mala'iku kamar aljanu ka yadda akwai ka yadda Allah maɗaukakin sarki ya halitti waɗannan daga wuta ya halitti waɗannan daga haske ka yadda Allah maɗaukakin sarki da labarin da ya baka na ranar gobe kiyama da abin da ta kunsa abin da ta kunsa da tashi daga kabari da tara mutane gaba ubangiji da hisabi da mizani da sirati da wuta da aljanna da abinda suka kunsa na ni'imomi da abinda waljanna ta kunsa na nema da abinda wuta ta kunsa na azaba ka yadda da waɗannan abubuwa waɗannan suna karkashin akida waɗannan abubuwa guda uku su ne jigon abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiki kowane annabi da su ne kuma tsarin rayuwa da Allah maɗaukakin sarki ya nasa ɗan adam a kansu yaf'al la taf'al sannan kuma saddiq بما أخبرت به لا طريق إلى الله إلا ذلك باب وتانية ذات كيف تزوى ذا الله سوى أن أبو بكر وهذا سبيل أولياء الله المتقين هما وانا إتشي تفرق تفرق وليا الله waɗanda suke tsoronsa wa hizbillahi al-muflihina shine tafarkin rindinar Allah waɗanda suke cin nasara wa jundillahi al-ghalibina sune tafarkin rindina ta ubangiji waɗanda suke cin galaba وكل ما خالف ذلك فهو طرق أهل الغي والضلال هو طريقة لتتابع بوانا to ɗariƙa ce hanya ce ta waɗanda suke batattu waɗanda suke halakakku batattu ma'abota halaka ma'abota bata halaka alghayyu kamar yadda muka faɗa shi ne ka san gaskiya ka bi wata hanyar daban shi ne alghayyu abdalal kuma ka yi ta fagamniya ka ka kasa gane gaskiyar kuma ka ki neman kasanta kana yin abubuwa cikin jahilci to duk abin da ya saba wa wannan hanya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to hanya ce in ma ta ahlul ghayyi waɗanda sun san gaskiyar amma su karkace wa in ma hanya ce ta ahlul dalal waɗanda su fagamniya suke ba san inda gaskiyar take ba wa qadda za Allah ta'ala da nabiyahu an haza wa haza. Allah ya tsarkake annabinsa ya wanke shi baya tare da waccan sifa ta alghayyu baya tare da sifar abdalai baya tare da sifar wanda suka san gaskiya suka taki kuma tare da sifar waɗanda suke fatattu sun ƙi neman su san gaskiyar balle Allah ya wanke shi daga wannan ya ce ma wa ma wa bai halaka bai bace ba ta hanyar aiki da jahilci bai halaka ba ta hanyar ta hanyar dan da dan da gaskiya wa ba yasiku anil hawa baya furicin da yake na san zuciya in huwa illa wahyi ruha fa shi ba wani abu bane face wahayi ne da ake yi masa wa qad amara Allah subhanahu an naqula fi fi salatina <coughs> Allah ya umarce mu a cikin sallar mu ko sallolin mu rika cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka shiryar da mu farki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai musu fushi ba wala dhalina ba batattu ba waɗanda aka yi musu fushi su ne yahudawa da suka san gaskiya suka taki sun san ilimin amma sun take sun san gaskiyar annabi sallallahu amma sun take sannan su ne nasara wa rawar rawa at عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون النبي صلى الله عليه وسلم هيك شيء ويهودا وسني مغضوب عليهم سني وانت أكيم بشر والنصارى نصارى كما سني ضالون مثلا فنوما القرآن شكيك إذا تفت يهودا وهشي لألا يمسل كما نصارى دوانا فتاة قال الترمذي حديث صحيح الترمذي يتي وانا حديث صحيح wa qala sufyan ibn uyayna sai daga cikin manyan malamai magabata sufyan ibn uyayna mutumin kufa ne tun yana karami uban sai kawo shi maka ya zauna a maka tsawon shekara hudu yana karatu a gurin manya-manyan malamai na maka da madina to yana zariya tsakanin maka da madina ya zo maka ya je madina ya zo maka ya je madina a nan ya karatu a gurin manya-manyan malamai irin su zuhuri da babban malamin sa ne ya rawaita hadisai da dama a gurinsa saura ka yayi tarayya da malik a cikin ruwaya daga zuhuri duk da cewa malik ya girme shi a shekaru ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗari ɗaya da tisɗin da takwas manya-manyan malamai guda uku jima-jima suka rasu a wannan shekara hijira eh, ɗari ɗaya da tisɗin da takwas zuwa ne yanzu ko jima-jiman malamai da a shekarar nan suka rasu kuma dukkaninsu manya-manyan kusoshi ne a cikin tafiyar sunna da ruwayar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga dai daya shine Sufyan ibn Uyayna waye na biyu waye na biyu Shi shine Abdurrahman ibn Mahdi Abdurrahman ibn Mahdi ɗaya daga cikin almajiran Imam Shafi, kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi mutumin Basra sannan na ukun su shine yahya sa'id yahya ibn sa'id al-qattan shi ba mutumin basra dukkanin waɗannan malamai sun rasu a wannan shekara ta ɗari ɗaya da cikin da da biyar da takwas waye ya fi yau rasu da bakwai cikin manyan malamai ya kamata a ce an san wannan kada ka yi ta wani da yake cewa ka ai wato shi ibn taymiya din nan ai ba wahabi ne duk ra'ayoyin dan abdul wahab yake yake wa ra'ayoyin dan abdul wahab yake wa to duk rashin sanin tarihin malamai ne baka san ina wanda ya rayu ba yaushe wanda ya rayu bari aka san matsayinsa wakil ibn jarrah ar-ru'asi musulman kufa shine ya rasu hijira tana 197 to ka canza tara ka sa ta a wajen bakwai bakwai ka da ita wajen tara waye ya rasa wannan shekarar imamu malik to da haka za ka haddace ka dinga dabara irin wannan imam malik ya yi rasu shekarar hijira tana dari ɗaya da saba'in da tara ibnu uyayna yana cewa kano ya kuluna wato su tabi'ai idan yake kanu ya kulu na nufin malamansa malamansa tabi'ai da irin su zuhuri sun kasance suna cewa man da min ina. wanda bi ya ɓaki ya lalace cikin malaman wannan al'ummar fa fihi shabahun min al-yahud to ya ɗauki kama ta yahudawa me yasa aka ce ya ɗauki kama ta yahudawa saboda malami ne duk wanda ya saki hanya daga cikin malaman wannan al'umma to ya ɗauki wata kamar Yahudawa wa man fasada min ubbadina fa fihi shabahu min nasara wanda kuma ya bace daga cikin masu bauta sai yawan bauta Allah cikin wani al'umma to ya ɗauki kamar ta nasara galibi wanda ka ta sifanta da abid to ba ilimi ne da shi ba galibi wanda ka samu an ce abidun ne ba a kawo sifar ilimin tare da ibadar ba kawai haka nan kawai a ce abidun in malami ne to sai a ce alimun abidu amma kawai a ce abidu duk wanda karanta aka ce ai abidun ne kawai to galiban samu zahiri su ne suke wa manzo Allah kariya ba su sani ba ya kira da tsoron Allah kullum yana masallaci yana karanta karanta yana koke koke amma kuma sai manzo Allah kariya da sani kamar yadda suke cewa waɗanda ƙarya take gudana akan harshen su ba sani ba galibin su ne salihai salihai suna nufin waɗannan ubbadu din masu keɓancewa ba a harkar karatu amma duk inda aka ji wata falala ta wata ibada to za a yi garkuwa da ita irin nan da ake shiga ake shiga yayi yayi ka gansu azumin tsofaffi azumin wa yayi su da yi to fa sai shabahu min an-nasara don ko kula hadisin dan dogo dogon hadisin nan na mutumin nan da ya kashe rai inda tara فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على to شيل بعبادة وليه sai ليس لك توبة ke ba ba za ka fito banka ba ai wannan da aza da kai farna aika aika wannan ce to tunda ba ba za na lalace ba <laughs> ci gaba <laughs> da da harkata kawai suka sai da shi amma da ya sake tambaya fatun da ala alimin to shi ne suke cewa wanda duk ya bace daga cikin wannan daga cikin malaman wannan al'umma to ya kama hanyar yahudu ne wanda kuma ya bace daga cikin masu ibada ya kama hanyar nasara ne wa kana ghayr wahid min as-salaf yaqulu ihzaru fitnat al-alim al-fajir wal 'abid al-jahil a hirdinku ku ji tsoron ku guji fadawa cikin fitina ta malamin da yake fagiri, a shararin malami ko mai ibada da yake jahili fajirin malami zai ta tsora mutum a kan barna ana tsammanin abin da yake tsora mutane gaskiya ne sai ta ta'aji kafin a gane barna yake sai an jima ka duba ƙasar nan lokacin da aka shigo da miyagun ɗariƙu kafin a fara ganewa ka duba ɓarnar da suka yi ka duba ɓarnar da suka yi da a ce an farga da wuri ai ba za su kai haka ba a ce suna shigowa aka gane biri wurin waɗannan aka fara a ƙasa yadda ake a ƙasa yanzu ba za su kai wannan za su yi wannan ƙarfin ba har a yi ta kowa da su haka ana tada kura to amma saboda sun an fito da su da ta hanyar malamai ta hanyar masu ilimi sai ake yi ake yaɗa shi yasa wanda duk zai zo da ɓanna za ga ya shigo da ita hanyar malamai saboda zai samun karbuwa ka duba har yanzu da aka fahimci cewa mutane suna san addini ko siyasa ce sai a shigo da ita hanyar malami to da ya koɗa ya koɗa sai ka ga da an kai shi gidan rediyo ya yi shiri na awa ɗaya. ya wanke wani dan siyasa sai ga mata a gida suna kuka a ce mutumin nan shari'a ake baka ka ga malamin nan yayi ta bayani a shari'a ake mutumin nan amma in shi zai je wanke kansa ba za a saurare shi ba ki karya yake mugu ya ci kudin jama'a amma ka sa malami sai ga mata suna kuka a gida shi yasa za a ga duk wanda aka malamai suka wanke da wuya ka ga mata ba su suke zaba ba an zo zaɓe suke zaba na yadda to fitilar malamin da yake fajiri kenan wal abid jahil shi kuma ibada jahili gari ake wanda bai sani ba sai dauka ai ba zai zama mai ibada ba sai ya san Allah inda bai san Allah ba zai zama mai ibada haka ba don haka sai ya ta a kashi ba. ana kwaikwayon wasu abubuwa daga bakinsa fa inna fitnatahu ma fitnatun li kulli maktub fitinar su zamewar su zamewa ce ta duk wani zamani duk wanda Allah madaukakin sarki ya so jarraba zai zai jarrabe ta hanyar waɗannan فمن عرف الحق ولم يعمل به أشفى اليهود وتدية جتيا أما يتاكي تيك أيكي لإيسا سوياي كما اليهود الذين قال الله فيهم ولد الله يكي فتا كان دنادا سوء تأمرون الناس بالبر ينزو أشي قارق أمرت المتاني بالبر دع الخير دع أيكي الخير وتنسون أنفسكم كفوكم من كان كاوكم فوق أنتم تتلون الكتاب على الهال كنا كانت دليل كافر أفلا تأكلون أشي مضاقوا يهان كليبا ومن عبد الله بغير غير علم وتكم يبوتا وألا بعد علم يبا Balbil bil guluwi ta hanyar guluwi shishigi da zurfafawa da wuce gona da iri da matsawa kai wa shirki ta hanyar shirka ashba an nasara to yayi kama da nasara alladheena qala Allahu fihim wanda Allah yake faɗa da gane su ya ahli kitab la tablu fi dinikum ghayra ya kuma Abu Talib ana nufin su nasara kada ku yi shishigi cikin addinin ku ghayra al ba akan gaskiya ba wala hawa a qaumin kada ku bi soyayyen zukatan wasu mutane kad zallu waɗanda suka fake min qablu sun gabani wa adallu kaseeran suka fatar da mutane da yawa wa zallu an sawa'i sabila suka fake daga tsakiyar hanya fal awwalu min al gawina ka san farko su ne halakakku su ne yahudu su ne waɗanda suka san gaskiya suka take والثاني كسول بيكما من الضالين سول بتسول فإن الغي اتباع الهوى يومين الغي shine من san zuciya. ka san abu amma ka danne ka bi wata san zuciyarka ka daban والضلال عدم الهدى متى كما شيء رشي شريعة قال تعالى واتل عليهم النبع الذي آتيناه Ka karanta musu labarin wannan da muka bashi ayoyinmu kun ga mun bashi ilimi kenan fan salaka min sai ya zabe ya fita daga cikin wannan ayoyin ya bar su ya aje su gefe guda fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya dawo yana bin sa a baya a baya a gindi a gindi maimakon ya zama yana bin shaitan sai shaitan ya zama shi yake bi ya zama shi ne shugaba shi ne jagora na shaitan fakana min al-ghawina kaga sai Allah ke fakana min al-ghawina sai yasa Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawuna saboda galibi mawakin da zai zo yana zuga mutum har mutumin ne yana ba shi kuɗi mutumin ya san mawakin ƙarya yake ya san abin da yake faɗa na zuga shi ƙarya yake kaga da ilimi yake bin fasahin shi yasa Allah ke yastabi'uhumul ghawuna walau shi ina la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun dauka shi da wannan ayoyi da wannan ilimi da muka bashi walakin da akhlada ila al-ard sai dai ya koma ya dake zuwa kasa bai so ya ɗaukaka ba ba wattaba hawahu ya fi fitar zuciyarsa kaga shine ittiba'ul hawa din da Ibn Taymiyyah yake al-ghayyu ittiba'ul hawa kaga ya fito cikin ayar wattaba hawahu fa mathaluhu ka mathali kalbi misalin sa kamar kare ne in tahfil alayhi alhas in ka kai masa dauki zai yi ta shisheka auta tatruku ko ka rabu da shi alhas zai dinga wannan shisheka yana fito da harshen sa to sawa'un ka bi shi a guje haka zai yi ka kare shi ya tsaya yana huta shi kadai ba a tare da an bi shi ba haka din zai yi ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأن شيء مثال مثلا لتكا قرية كان آيوم فقص في القصص لعلهم يتفكرون كما رأيوا أن الأباري wanda Allah ko sa je su yi tunani قال تعالى سأسرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق zan karkatar waɗanda suke girman kai cikin ƙasa ba bisa gaskiya ba zan karkatar da su ga barin ayoyina wa in yarau kulla ayatin la yu'minu la yu'minu biha kowace irin aya suka gani kowace irin hujja suka gani ba za su imani da ita ba wa in yarau sabila rushdi inda za su ga hanyar shari'a la yattakhidhu sabila ba za su rike ta hanya ba wa in yaraw sabila al-ghayy in wada za su ga hanya ta halaka yattaqizuhu sabila wannan hanyar za su bi zalika bi annahum kadzabu bi ayatina saboda sun karyata da ayoyinmu wa kanu anha ghafilina sun zama rabkanannu ga barin ayoyin wannan ta sa ibnu taymiya yake cewa babu yadda za a yi musulman da yake da girman kai da kafafa da nuna isa Allah ya bashi ilimi ba zai san alqur'ani ba ba zai san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda Allah ya ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq da ya sa wasu malamai suka ce wanda ya nuna abinda wasu suke sifanta ibnu taymiya da shi da cewa mutum ne mai girman kai Alamar ƙarya suke da mutum ne mai girman kai Allah ba zai bashi fahimta alqur'ani haka ba kun ga dai yadda karatun mu yau yadda kusan ayoyi ne gaba da ya dinga ruwan su dan ya tabbatar da wasu mas'aloli waɗanda muke ganin su kaɗan ومن جمع السلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء wanda kuma zai hada dubi ya hada fatatin ya hada hanaka din wani bangaren ya sani ya take wasu abubuwan kuma yana yin su da ka da jahilci ka ya hada biyu yawancin batattun malaman kasan na biyu suka hada wallahi yawanci biyu suka hada wasu abubuwan an san su aka danne wasu abubuwan kuma da jahilci ake yin su kuma ba a sa sani da wuya ka samu malamin bid'a ba zai hada ba ko ka ka ba su da yawa akwai su kadan ne amma yawancin fitattun malamin bid'a da biyu suka hada sun hada ad wal ghayb ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء a أوقى مني نوة شد ودا شم نسأل الله أن يهدينا هنا فاتن الله يشريمه هنا رقص يشريمه وسائر إخواننا لثورة كم قومه صراط الذين أنعم الله عليهم hanyar ta farko waɗannan da yawa ni'ima min annabiyyin wa siddiqin da annabawa da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da salihai wa hasuna ulaika rafiqa ya abokan tafiya su ne abokan zama a aljanna Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sunan sa'ad ibn ya ce ibn ubay sa'ad ibn mu'az shi kadai kowane sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam kan faɗi wata falala tashi kowane sahabi annabi sallallahu alaihi ya kan faɗi wata falala tashi fadarsa da wannan falala ba shi yake nuna wasu ba su samu wannan ba kuma na cewa lau da jaminha ahad da jaminha sa'ad bin mu'az shi kansa sa'ad bin mu'az zai gamu da wannan mata Allah kai mana da sauki Ina zai samu hadisin shi Abu Huraira na shan ruwa a tsaye yana nan ka duba silsilar sahiha za ka same shi da takririn sami fadi ina jin ko dai ta hudu ko tsakanin ta uku da ta hudu Wani wanda cikin ibnu kathir malamin tafsiri ne ko malamin hadisi ne malamin duka biyun ne tafsirin sa sananne ne ko tafsirin alquran alazim sannan littattafan sa na hadisi na hadisai suna nan da yawa kamar musul aljami wanda ya yi kokarin ya tara ya ɗauko wani aiki ne zai tara hadisan duniya gaba ɗaya a littafi ɗaya saboda haka har ya mutu yana rubutun sa wannan littafin shi ne dalilin makancewar sa yana sa fitila yana rubutu yana rubutu tun yana kan gani kaɗan kaɗan har zai ganin shaɗar da yake rubutawa to kaga wannan muka ce masa malama hadisi ba to za ka kira malama hadisi rufi alqalamu an an salata an an-na'im hatta yastayiq wal malik wal majnun hatta yafiq was saghir hatta yamlu yana nuna ba za a yi wa yaro hukunci ba idan yayi kisa ba a yi masa kitafi idan yayi kisa in yaro yayi kisa ba maganar cewa za a yi masa kitafi sai dai idan ana ana karɓar diya daga ƴan uwansa da daman diya akan akila take ko babba ne ya kisa kuskure to diyar tana zama a kan dangin sani amma ba magana a ce a yi masa kisa ce shin ya inganta gayyatar walima a wata rana idan an yi wa an yi wa mutum haihuwa don murna haihuwa ban san me yake nufi inganta ba ma'ana yana nufin ya zo a hadisi to ni ban san shi a hadisi ba babu wani hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta a wannan babin abinda ya inganta a babin shine walima ta aure kalmar walima ma asali a larabcin an ce walima ta'amul urs shine abincin da ake ci idan an abincin da ake shiryawa a kira mutane su ci saboda murnar aure wannan shi ake kira walima sauran abincin kowane abinci da ake yi don nuna wata murna don nuna wata munasaba tana da sunansa tana da sunansa daban idan aka duba littafin ah, littafin ibn qayyim tuhfatul mawlud tuhfatul mawlud bi ahkam al-mawlud za a ga sunayen kowace irin munasaba abincin da ake yi saboda wannan munasaba din sunan da ake kiran wannan abincin amma yawanci muna haɗawa dukkan wani abincin farin ciki muna kira shi walima akwai wani hadisi guda ɗaya a cikin adabul mufrad asar ne cewa wani tabi'i masa ya kirawo sahabbai sun zo ara amma yaran addu'a an ci abinci asar ne akwai yan magana akan ingancinsa wanda shi bai san wani ba shi yasa akwai dan ja'ija akan akan baki din wasu suna da abun har ma su shigo da wasu abubuwan da bai kamata su shigo da su ba a dauki wannan munasaba din har a zo a tsara mutane har a yi wa'azi wanda ita kanta walima din ta gaskiya babu wani maganar wa'azi walimar gaskiya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan al'umma kuma ita aka sani ni in baban da nan kasar ni ba san inda ake wa'azi ba a walima kara ta goma sha shida a saudiya ana gayyatar mu walima amma abinci ake ce a wace amma wani sai ribaci yunwa cikin jama'a <laughs> ya tara dai ya mutu wani ka tara su ka hana su abinci wani ya ki cin komai saboda wannan walima wani ne yana yana yana tare da cikin sa. bai ci komai kuma ka zo ka sake kana masa dogon wa'azi saboda ka cikin sai ta kara sannan an kawo abincin wani lokaci ma aiwa wasu kuma ya tashi bai samu ba <laughs> a ganin wannan bai dace ba saboda ka ka kira mutane wani ba ka ba su abinci suke ba ka tsaya kana ta ba su wasu abubuwa daban nan akwai lokacin wannan in kana so ka kira wa'azi ne ka kirawo shi ba tare da ka haɗa shi da wani abinci ba da kai ba mutane cin hancin abinci sannan kai musu wa'azi sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi